a Washington DC. Masu barka barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu ta birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu Alfa Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a VOA tukam ko kuma sashen tukam masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni sarfi Hashin Gumel. To a duk ranar Juma'a dai shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu kawo muku hirar da murya Amurka ta yi da Muhammad Chubado Babajika na hukumar kula da harkokin sadarwar Najeriya dangane da alakar hukumar da kuma masana'antar Kannywood. Za ga cewar duk harkar duniya ta yau ta zama harkar yanar gizo to kuma ita ncc ita take da hurumi bisa doka na ba da lasisi ga wa'yanda suke harkar yanar gizo a kasar nan to kaga kuwa muna da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari To muna tafa da ƙarin bayani bayan haka kuma za mu kawo muku tattauna da sashen Hausa da ɗaya daga cikin manyan masu shirin fina-finan Hausa a masana'antar Kannywood wato Falal A Dore wanda ya ce? To eh, na shiga Kannywood a ah, shekara ta tara kenan ko da shida yawwa to shi barkwanci kusan shi ne tushe na a kariya ta take dalili shi ne da abin da na fara tun a farko sauraro a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa don jin duk waɗannan bayanan. To madalla kafin mu je ga tattaunawa da ne da falar ɗorayi yanzu za mu kawo muku hirar da murya Amurka ta yi da Muhammad Ciba da Baba Jiki, darakta a hukumar da ke sa ido akan harkokin sadarwa a Najeriya wato NCC, wanda ya bayyana cewa hukumar su ke da alhakin ba da rajista musamman ga waɗanda suke sanya fina-finai akan yanar gizo. Baraka Bashir ce ta yi hira da shi lokacin wani taro da aka yi a jihar Kano ga kuma abin da ya ce. Sunana Muhammadu Cibado Baba Jika director na policy competition and economy analysis na nigerian communications commission gashi ka zo wannan taro na kilaf mai sauraro zai mamaki ya ce eh, shi me alakar harkar fina-finai da hukumar da ke kula da harkokin sadarwa duk da cewa fina-finan su ma eh, saukanni ake isarwa eh to kamar yadda muka yi bayani a ciki sanda muke maganganu abun da ya kawo mu nan za ga cewar duk harkar duniya ta yau ta zama harkar yanar gizo to kuma ita ncc ita, ita take da hurumi bisa doka na ba da lasisi ga waɗanda suke harkar yanar gizo a ƙasar nan to tun da kuwa za a yi maganar harkar yanar gizo wato intanet kamar yadda mutane suka fi sani to kaga kuwa muna da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari To um, uh, da dama masu fina-finan yanzu fina-finai sun koma komi online ake yi. Yaya kuke tantance fina-finan da suke dora tunda na tabbata akwai da dama da kawai dorawa ake yi. Ya kuke tantance me ya kamata a fitar shin an bi ka'idoji shin ba a kauce kundin tsarin kasa ba? Kwarai kuwa don su kamar yadda ce miki ana ba da lasisi wa'anda muke ba lasisi akwai dokoki ratata a ciki. wani ɗaya daga ciki yana kan dangantaka da tantancewa ba komai za ka yadda ya wuce kan platform ɗinka ba ba tare da ka fitar da abun da ba su da kyau ba amma kan samu lokacin da yake wucewa duk waɗanda yake wucewa in mun kama fa akwai shari'o'in da za su gudana a kansa. Wani irin hukunci ake musu? Ana musu hukunci bisa ga ka'idojin dokar da ta tanada. Wanne ne mafi karanci da aka taɓa yi? Akwai an yi da yawa wanda ba zan iya tuna su. Kamar tara ne ake cin su? Tara ake cin su. wasu ma har mukan ce ma za mu kwace lasisi din wasu ma in sun lasis din ya kare ba ma sabuntawa don za mu ce musu ai mun ba ku da can ga abin da kuka yi don haka ba za mu taɓa ku kuma to akwai ire irin wannan eh, nawa ne mafi karanci misali da idan an hukunta ya danganci ga abin da yake faruwa zai zama miliyan daya sama da miliyan daya har miliyan goma duk yana kasancewa to su waɗannan masu fina-finan tunda yanzu komi yana koma kan yanar gizo-gizo um, har yanzu aka ƙasa najeriya ana fama da matsalar tsada na data me kuke yi kamar yadda na faɗi da zuwa kuma rashin kyan shi ainihin network network abu guda biyu na yi magana kin ji na yi magana broadband shine speed na network na internet to mun kamar yadda na faɗi an ba da lasisi kusan guda shida yanzu kamar yadda ake cewa geopolitical zone ko a turance eh. to kowane zo mun bata lasi wanda za su kawo wannan infrastructure ya eh, kafofin da wannan bandwidth za su bi a kai mm. to shine wannan infrastructure companies da nake magana da su to wannan in an samu in ta samu a ƙasa to hakika za ka ga cewar quality na intanet zai zama na better and faster kamar yadda ke zai zama da sauri for both upload da down da download eh. wajen saya kuma fa za a wajen saya kamar yadda na muna study akai muna muna muna karanta menene ainihin ah, cost Eh, kuɗin da su ainihin mm, service providers din suke kashewa akan data din idan an samu wannan ainihin abun da ya kama suke biya su kansu to za mu zo da wasu abun da ake kira price cap wato mai nuni cewa akwai hula da za mu saka baka isa ka wuce wannan ba a ɗara wannan wajen ba to in an yi wannan an gama za ga harkar kuɗin data ya sauka ƙasa. madalla gaida baraka bashir da bakonta yanzu kuma ga tattaunawar da sarfil hashim gumel yayi da falalu abubakar ɗorayi wanda ke hada fina-finai kuma darakta ne bayan haka yana yin wasu abubuwan duk a masana'antar kannywood ya fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa ah, garin kano a sharaɗa na girma a gobe Raija a mazira kenan kuma a min karatun firamare na da sakandare a sharaɗa hmm. sannan kuma na ɗan samu tsayawa karatu daga baya na ɗan samu professional diploma ɓangaren karatun da leadership kuma da professional diploma a bangaren karatun film a television hmm. da kuma yan kwasa-kwasai da aka ɗan ka ƙasashen ƙasar waje su ɗauke nan na ji india sai kuma kwasa-kwasai da na a lagos da abuja da hmm. kuma nan kano da jos wanda duka sun shafi harkar fim masha Allah to a wace shekara kenan ka ce ka fara wannan harka ta fim ko ka shiga Kannywood za a ce to na shiga Kannywood a shekara ta alif ɗari tara da casa'in da bakwai kenan ko da shida daga nan ogana yake koma wanda na fara zuwa ɗan kenan sarauniya sabon titi ogana sunansa bala ahmad ya ce a kamar zan ɗan taɓa karatu na nufin zan yi fim hmm. so mm. yana bani shawara in koma ci gaba da karatu to saboda dai damuwa da ne akan abu sai na ƙara dawowa bayan shekara guda su yi cuta abin da ya kamata shi ne a shawarci mm. ranar da ya zama ranar asabar ce to zan iya zuwa bayan na taso daga makaranta a gari zan kuma ranar karatu boko ne to bari sai na taso daga boko sai ka je gurin sana'a harkar mm. sana'a to haka ne na fara to a lokacin da ka fara me ka fara yi ka fito ne a jarumi ko kuma me ka fara yi a wannan ma'aikata mm, to lokacin har da Allah abinda da na fito shine ne ina wasan barkwanci ne a gida a ah. irin wasan da da ake yi irin wanda akan gayyace mu gidan biki suna mm. tarurruka haka a nan ita abin da ya shafi ya'yan makera din da kuma abin da ya shafi tsoron din da abin da ya shafi shekara mm. da sauran unguwanni da suke kusa da nan irin to na kan dan jiya in sato sai na jiya a matsayin jaribi da barkon sai ce ah, a abin da ya kamata in fara yi da kenan da farko dai sai fara nuna min na ya kamata man ga makamar aiki a harkar mm. shi ne fara rike shagon saboda lokacin shagon ana sai da irin kaza ta sai na biya ce to daga nan da na fara wannan sai fara nuna min yadda ake yin production manager ma'ana kula da taimakawa producer mm. wajen aiki da kuma yadda ake tattara 'yan wasa da kuma yadda ake bibiyar abubuwa dai daki daki don ya fara nuna da gaba sai ce to aikin da ya fuskanci ina da kokari wajen ba da labari mm. da ta da ji hana koya mai rubutu wurin da rubutawa shi ne mutumin da ya fara koya musu kamfani da kusan shekaru na na farko a yiwu mm. sai na zama mai rubuta labari to daga nan sai ya nuna mai ce ba fa iya nan za ka tsaya ba tafi bangaren kyamara ma ka koya daga nan na bayan na koyi kyamara sai kuma ya fara nuna min yadda zan fara da a ƙarƙashin ka har kuma mm-hmm. in abokan kai wasu aiki yakan tura ni ya aiki tare da su a matsayin asirin da rasu to na dai ɗauki shekaru na yin asirin da rasu daga baya kuma da zama da rasu don sai da zama da rasu sannan na fara producing fina-finai na kai ikon Allah wato dai wannan shi dalilin da ya sa ka zama komai da ruwanka a masana'anta kane wuri kenan eh kusan zan ce komai da ruwana don gaskiya ba akwai dai daidai department din da yake haka tun da shi mm, tun daga shi kana rubutawa kana kirkira kuma kana ba da wato kai darakta ne to mm. kamar yawancin fina ka na ga da yake dai ka ce da barkwanci ka fara har yanzu kana amfani da barkwanci wajen shirya wasu jigajigan fina ka wato ne da ya sa ka eh, mai da hankali ga barkwanci yawwa to shi barkwanci kusan shi ne tushe na a kariya ta take mm. dalili shi ne da abin da na fara tun a farko da na tafi kuma shi ne zuwa zuwan applying shi yi ogana ya canza to ya canza min layi sai zama a lokacin da na zama kamar ni a matsayin rasu a hmm. sani na a garin crime story ma'ana na finai na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali biya cikin jin da kuma irin tension haka an fi sani na a wannan bangaren. Hmm. To sai daga an yi wa ita harkar barkwanci a duniya mu ta nan kare sai muka maka rikon da na tashi mm. wanda kuma a duniya shi ya fi bada shi ya fi kara mutane su suka ji fim duk duniya an kara kallon eh, aka ce wannan fim comedy ne daga india zuwa hollywood duka da mm. wannan fim yana kawo kuɗi kuma yana sa mutane su kalle shi akai akai saboda farin ciki ke haifarwa sai daga amma mu a gefen mu na an kyale wasu mutane za a je a yi shi irin bayan da dace ba to sai da fara tunanin ya zan in shiga wannan gefen ne ma ba da takurin ba Mm. alhamdulillah sai na samu wani producer na ana ce masa nura manaja mm. ya ce zo da allah za mu wani shi ibro gwamna sai ce to in gani ibro gwamna ni da zan yi aiki ibro da irin kayan da yake aiki da su ba ba ni mm. aiki ko da irin kaza ba na ce kuma ba zan ma je mutu ba sai dai mu zo nan kano kuma ba za mu yi shi a yan kwanaki da ake ba sai da ɗauki shaddun na fim da ake yi shi ma ya bi kan wannan tsarin sai na ce gaskiya sai dai mu bi wannan tsarin alhamdulillah ya ce producer ne da ce shi nura manager sai ce ya yarda kuma haka aka yi din aka yi aikin kuma aikin ya zama ya bada abin da ake to daga nan akwai wani aboki na a Zariya? shine Umar da Jalingo sai yi tunanin cewa yana so tun da ya yi na farko kuma ya dan sama abin da samu wai ku zo mu haɗu da shi bai san me za mu haifar ba hmm. to shi ne farkon canja akalar ibro daga kan yanayin zamar da isa bai zuwa canji na ba za ka gan shi da riga ɗaya ba wannan wanda ya saba fawa. Eh gaba ɗaya a wasa ɗaya ba ko a gida ɗaya. Mm. Ba da na a wasa ɗaya ba ba zai yi ba. Shi ne muka Ibro ɗan Fulani da wani fim ana ce musu sarkin magori dukkan su commercial sector ne dukkan su sun yi tasiri a kasuwa sun karɓi kuma sun burge mutane. Masha Allah akwai fina-finan Hausa ka fi ko kuma hadin na Turanci ma ka taɓa yin wani fin na Turanci ko ka yi directing ɗinsa ko ka yi wani abu. Eh na yi da na yi directing fina-finan Turanci guda biyu. Mm. Su ne ji shigowar malamin turanci wato kabirin jika jama da zuwa kali ni ne na farko na fara masa direction ɗinka mhm. a yar the way to sannan kuma muka yi cikon ɗinka this is the way da mhm. dukansu da tunan turanci ne kuma ni na ba da umarni dan a cikin ɗaya ma na farko da muka yi yar kawai a nan na samu bai da rafi a wata awar da aka yi. to yau wato falalu akwai kamfanin ka ɗorai fim da ka samar yaushe ka ƙirƙiri wannan kamfanin. to ɗorai fim an ƙirƙire ta ina ji tun wajen 2004 zuba amfo a lokacin ni da dan uwana ne na kan iya dorayi nake yin cima a to tafiya ta tafi ya zama ina so saboda ni ba so nake tsaya a iya wani na film ba mm. ni na ringa marketing saboda a cikin abubuwan da shi rana bala amari koya mun shine hadda marketing yakan dauke ni a lokacin ina mashin mu tafi kasuwa mu je kai fim siyar mu yawa yawa duk wannan na koya yana da to bunkasa kamfanin da zama ya tashi daga wannan gefen production shi na fito rike ne kuma bari in dinga distribution to daga nan 2008 eh, hmm. daga nan na mai da shi ɗorai film and distribution company sai zama yana mallaki na ne a matsayin na distribution sai hmm. kuma daga nan ya ci gaba da internet idan sa daban ba tare da irin muna haɗawa tare da gara haka. To akwai wani wato wasan barkwanci da kamfaninka ya fara yi a wanda ake yada shi a gidan talabijin na arewa 24 wato wanda ya sami farin jinin gaske ana kiransa gidan badamasi shin kai ka shirya wannan shiri ko kuma ya ake ce wane ne shirya wannan shiri to ne shirin guda mutum biyu ne hmm. ainihin ne fim din nazar adam tajiri ne tsohon marubuci ne na littattafan hausa kuma tsohon marubuci ne a kano sannan kuma yanzu yana aiki da arewa kwanci Mm. domin da shi ne da fabrika sun wannan abin labari da ne ya kirkire shi wanda na ba shi ya rubuta shi kuma a matsayin ka na survivor mm. kamfani tare da abokin aikin ka na survi muka samar da labari to abin ya faru ne irin abin da ake cewa tun da ne ta durkushi mm. ta hanyar rashin tuhuma da bamu da ita kuma kasuwar mu ta da bibibi ta mutu Domin me alternative to ni ban ma yi tunanin wani alternative ba na yi ne saving din rayuwa ta na ajiye kuɗi da ina neman ina hanya za ta fi saboda ba abinda na na sani sama da sinima in da ina da sinima na kan ba yi asara ba to sun shi ne zai zai da cewa to ga arewa sun ba da dama ga yan kane cewa su kawo fina-finai saboda suna cewa ba sa ba su dama to why not kana da wani fim ka kawo mu ne da gwamnati gaskiya na biyu wanda ilimi akan wannan gefen na bangaren ina da masu dogon zango da masu shiga tv amma me kake tunani shi shi shi yana da ilimi da ya zo mana da gidan ba ba gidan ba da ma sai fara zuwa da shi wani labari ne na ce wannan ba zai tasiri ba ko hmm. ka ji ni kallon Felix din amma dai wannan ba zai tasiri ne ya ne mutum zuwa guri kaza abun da na ganin barkwanci sai ce eh, haka ne ina da labari sai ce eh ko wani labari da muka rubuta amma wani abokin mu Suleiman ya siya so ba lallai yi ba amma bari mutum shi da ka tambaye su da mutum ce eh, gaskiya shi zai aiki to kai na ga to da mutum da a wannan lokacin da aka rubuta labarin mm. labari ne mai karamin zango ma'ana awa ɗaya da rai mm. kuma yanzu babu kasuwa sai na muka ci tumisiyar mana yake sai muka buɗe labarin kuma dama labarin ne da muka buɗe labarin sai muka fara musu pilot copy shi ne zirin ya zo da kuɗin da muka pilot copy da muka je arewa ta karɓe shi wajen shekara biyu kenan da ba da shekara ɗaya da rabi biyu shekarar ta ba da pilot forty to tun da aka ba da pilot forty din abin ya burge su kuma sun ji daɗin daga nan suka fara tunanin me ne ka abin nan din kuma karshe dai suka ba da dama cewa kawai kai tsaye a je a ci gaba da wannan labari aka je aka yi tace ne ya ma'ana mutuwa goma sha uku sati sati har goma sha uku kenan yanzu ana da shi a ƙasa edited one kuma kawai saka ake don yi jiya ma aka sami biyar. duk da yake dai mun san cewar gidan barmasi wani wato shiri ne na barkwanci mai ban dariya da nishadantarwa to akwai wani darasi da ake kokarin a ilmantar da al'umma daga wannan shiri ko wani sako ne ke tattare da wannan shiri akwai sako wanda wanda muka fi bawa karfi shine tarbiyya da mm. kuma gaskiya da amana tarbiyya gaskiya da amana mm. abin da yasa sai mutum yana tafa mu zai ga gaskiya da amana suna bibiyar wannan tarbiyyar din mun fi gina abin akan tarbiyya da kuma shin ma in za ka yi aure waye kamata ka aura kuma su waye za ka haifa ya hmm. kamata ka fasa eh, akwai abubuwa da suke ta faru a society wanda ake cewa yara sun lalace su kuma shaye-shaye ba ka ji magana iyayensu ba ka hmm. makaranta ba ka wayewa wani abun ba wai yaran ba ne suka lalace a yanayin tarbiyyar da uba ya bayar da kuma kau da kai da rashin kula da 'ya'yanka duk hmm. a yi a samu wannan lalacewa domin gina labarin dajon a kan wannan ne amma sai muka ɗauki wani abu da ya faru a ƙasashen hausa a baya wanda sun faru a gaske irin allah ya bawa uba dukiya hmm. amma kuma sai ya ce ya'yansa ba za su ci wannan dukiyar ba shi kuma bai ci bari ba sai dai sun yanzu hmm. wasu ma saboda yanzu kwanan a zaria eh. aka samu labari muna cikin gidan ba da masu yanzu ke gina mana kita ga ko wani abin da suke yi kwanan a zaria ma an samu wani uba da ya ƙone kuɗi tun irin kuɗin da Buhari a lokacin abin da sai ce a mayar da su bankuna an canza kuɗi tun wannan kuɗin ya ƙone ta a fili sai da wannan damunar ta bana hmm. ta faru abin ya rushe kuɗaɗen suka fa kuɗin tsofaffin kuɗaɗe ne an hmm. zuba su abubuwa an tattauri an ƙone ba za su gane abin ba kaga shi bai ci ba bai bari ya sun ci ba haka Hmm. abin da kuma haka gidan masu rashin kula ce ta ubansu da kuma aure auren ka ne rashin ganin cewa ka ɗauki ya mace guda ɗaya ko guda biyu wanda suke da hankali za su iya kula maka da ƴaƴanka da kai tare da su masu saboda tarbiyya tana zuwa ne tsakanin uba da hmm. uwa ta haɗu ta gyara da masana'antar kaniyu da yanzu akwai abubuwa da yawa da suke faruwa tun lokacin siyasa akwai ana ganin cewa akwai rabar raban kawuna me yake faruwa a wannan masana'anta to in ka ce rabo kawuna a kowace irin sana'a akwai ta hmm. babu inda ba a samun rabo kawuna ba inda kuma yan siyasa ba sa tasiri a zukatan al'umma suna tasiri a cikin gida suna tasiri a wajen gida suna tasiri a cikin al'umma suna tasiri a ƙauyuka to in muka ce kani lalle wai kowa allo ɗaya zai bi ya kalla ya wuce ba daidai ba ne ba kai wani adalci ba wani zai da ra'ayi wanda kake ra'ayi wani kuma yana da ra'ayi sa daban kuma ni ban ga laifin kowa ita fiye zai da yake so ba duk wanda ya ga cewa wani shi yake maka kwanci hankali to ba laifi ba ne in dai a cikin unguwarku za a kama wani yana kaza wani yana kaza to me yasa ka ne da ma wani ba zai kaza ba wani ba zai kaza ba mm. sannan saɓani da ake samu mu wuce tallata saɓanin mu wuce eh, abin da nake kira a matsayin wrong tafiya da muke yi hmm. ah, social media ba a yi ta don yaɗa zantuttuka da ranka ita so kawai don biyan bukata a least ya kamata social media ta zama mutum da kai wani mutum yau da yake allo da wasu al'umma suke kalla su ga wani abu ta tare da kai hmm. menene abin shi ne za ka zama ka tura musu sako na alkhairi ka yaɗa alkhairi ka sanar da alkhairi to bai kamata kuma ya zama a page ɗinka ake samun wani abu da mutane za su ci cewa wato akwai tashin hankali ba ni ban yi ban yi da wannan ba kuma a kai ina na rubutawa duk juma'a cewa na ɗauki wani section da nake kiransa kokarin in yada wani abu da zai zama alkhairi a cikin rayuwata hmm. wanda ba dan wani nake ba dan kai na nake na san ita rayuwa yau kake ba gobe kake ba ko ban za in aka kalli abin da kake yada wani zai amfana wani ba zai amfana ba kuma wani zai kalli cewa wato can gefen ana yin barna na gefen ba wannan kuma in za ka yi ba za ka hana kuɗin goro ba amma dai za ka ɗan samar wa kuɗin goron sauki cewa ai duka ba ɗaya suke ba wasu suna kaza wasu suna kaza amma dai rabo kawuna ta samu asali ne kamar na gaya maka ta hanyar da muka ba social media dama cewa duk abin da muke faruwa a cikin gidan mu sai mun fito wajen mu wannan shekara da kawuna tsakanin. to game da maganar wato siyasa ta shigo ciki ta rarraba kawuna kamar dai yadda ka mana bayani akwai mutane da yawa da ke cewa a kannywood ba don siyasa ta shigo ba da yanzu komai yana tafiya yadda ya kamata kamar a baya misali yanzu idan aka duba maganar kama-kama da aka yi akwai wasu 'yan fina-finai da aka da hukumar ta ci fina-finai ta kama wanda kamun nasa ana danganta shi ne da siyasa ya kake kallon wannan lamari eh, a wancan karar ma lokacin da abin ya faru na faɗa a kai cewa idan da za mu ajiye siyasa mu dubi gaskiya bai kamata ma a ce an kama wani ba kamu yana da hujjoji a lokacin da ake yi sa saboda mun haɗu da irin wannan abin a baya shi ne lokacin abubakar mu zamani malu bayan shekaru an yi wannan kamun na cin zarafi da cin mutunci wanda kuma ƙarshe da ya yi fawada su masu kamun da waɗanda suka sa su damun ido ba to bai kamata a sake mana da bisan ba da a zo a ci yanzu ɗanka shi ne a guri kuma ɗanka shi ke kula da guri waɗanda suka yi laifin nan guda biyu da aka kama guci ne jini guci da yake da suna oscar oscar a mm. cikin abubuwa da kama shi guda biyu eh babu ɗaya da ya tabbatar da yes wannan laifi amma ita dan sanda da bi da za a turo shi ya kama ka akwai abin da ake ba shi na hujja da zai kama ba haka zai kawai ta kuma kotu da za ta ta ka za ta duba me aka gabatar mata wanda aka ce laifin ka ne da shi za ta hukunta ka amma in aka bugun jarin gaskiya shine an ce oscar ya yi waka ya fike ta a youtube kuma ba tare da an yi sankarin waka ba hmm. a lokacin an tabbatar da oscar ba shi da youtube account nasa haka ne ma dai oscar kawai zuwa iya da rashin waka kuma da yi ta a jihar kano komai illar waka waɗanda ya kamata a tuhuma akan waka shi ne waɗanda suka ficarin a cikin waka ma'ana mace da namiji da suka yi rawa ko suka yi wani abu ba daidai ba shi ya kamata a yi ko kuma wa ma isa ta kai tsaye shi ya kamata a fara nema wa'ancin duk ma'aikata ne in sun yi laifin su daga inda ya shigo in a Kano suka aikata hukumar Kano tana da right da za ta kama su ta hukunta su amma duk abin ba a yi shi a Kano ba facin ma an ce ba a Kano aka saka ba haka ma ba public aka sake shi ba YouTube ne YouTube kuma ba a da aka da YouTube ba za a ce wai an kama masa doka cewa wanda zai saki YouTube sai ya je ya yi kansare hmm. yanzu ne suka zo da tsarin to kaga kama Oscar akwai siyasa a ciki na biyu kama na biyu lokacin da aka ce za a kama na biyu an tafi hukumar ta ce fina an ce ta kai maka kamata cewa yana operating studio a gidansa ba tare da yana da lafiya an je gidansa su yan sanda da abin da kamo su kuma dole su su yi su duba yan sanda su yin gidansa sun duba babu babu wannan studio da ake fada mai mm. abin kuma da za a dauki mutum ma na tuhumi ka ne da wani kaba da kace mun je mun tarar babu abin da kamata a yi a bisa adalci yan sanda da bai kuma mu ga wannan abin ba su da yawan target din na ba amma dai wannan da hutu to shi ma kama shi akwai zalunci ko ba komai bane yake kawo shi ne kokarin kai na faranta a uban gida nan hmm. wanda ya dora na guri sai ka manta da al'ummarka shi ne abin da yake faruwa da kuma ta cikin ya dan ne a gurin ɗarkin ne kuma an ba mu shi ne a matsayin tsanni babu wani abu da gwamnatin dalili ya kamata ta kalla a yanzu take ma za ta iya rage yanzu kusan ina ji rabi da kwatan yanzu a kanin dalili da suke ni ban ga wanda ma ake yi wata irin ba ina ji kalilan ne suke kwankwas a kalilan ne suke kwankwas sai kamata su kone ido ba saboda ba san ta karamin ne ci yi zaɓi ba balabana ji hmm. a ah, ya ci ko kuma ko wani kaza da kaza inda ke ci ba to ne abin da za a ce wani an kuma kuma an yi wani zuciya sai na rama an ɗauki wani matakai na wanda in wani ba daidai ba sai an kama shi an nuna masa an karfin ba daidai ba wannan shi ke kawo faɗa da ne zai zama gaba ta ɗauki tsawon lokaci ana yin kuma ka ji ta ƙarewa. To falalla ganin cewar ku fitattun jarumai na Kannywood akwai mabi kuna da mabiya a kafofin sadarwa da yawa da suke kallon abubuwan da kuke yi da kullum musamman ma a kafofin sadarwa wato ganin cewa suna bibiyan ku suna sha'awar abubuwan da kuke kuma suna ma koyan wasu abubuwa darasa daga gare ku to sai gashi akwai wani abu kuma ya bullo a kwanakin baya tsakanin wato sadiya haruna da wato ɗaya mai haɗa fim ɗin isa a isa irin wannan rikici da ya faru shin abu ne da ya kamata a ce waɗanda ake matasa ke kallon su suna aikata irin waɗannan abubuwa mai suke koyarwa ga al'umma kenan. Wato, ba zan eh, ban so yi magana kai ba bari. Na farko dai ni yau na sadi haruna da ake faɗa ya farko ban kanta ba. Mm. Ni kuma a social media bangaren abin da ya shafi Instagram inda a nan ne an ce abin ya faru. duk abin ma na magani irin da ake gaya mai cewa ba abin da ba sai ban gani ba nace ni matsala ta da social media iya ci ci kawai important fita saboda ban yi da wani abu da zai bata mun rai a rana kuma na wani bane na yadda na wai bata da rai amma na wani kan ya bata min shi sa ba na jiya social media din ko ni ga da bangaren da kai tambaya shi ne shin ya dace da dace ba zan ɗauke ta a matsayin yar mu ba dalili ba ta cikin mu ba ce dan ban kanta official a cikin harkar amma da shi da abin ya faru da shi har suka samu wannan sabanin ya kamata shawara ita duk lokacin da za ka yi abinci ka san wa ka mu'amala da shi duk lokacin da za ka yi mu'amala ka san wa ka mu'amala da shi shin wannan din ne mu'amala da shi yana da halayyar da nan gaba zai rike mutunci na da ta daraja ta ba zai watsar da su ba yana da ɗabi'u da ya kamata ma a ce na zauna tare da shi idan bai da wannan ɗabi'u to dama ya kamata ka yi zaune da zaune da sannan kuma akwai kalmar da bahaushe ke cewa kowa ya sai yariya ya san da zai dalwa mm. idan har abin da ake faɗa a akan yarinya yana nake gaya maka dinnan ban taɓa kallon bidiyon ta ko ɗaya ba ban taɓa kallo ba sai ranar da na shiga kano ake gaya mun ga abubuwan waɗanda suka yi mantu suka ce ga abubuwan da ta faɗa. Mm. Kace to duk mutumin da zai iya faɗa waɗannan kalaman a kafar sadarwa kuma akan wani mutum da suka yi zaman rayuwa tare da shi na aminci da gaskiya duk da dama ba su gina rayuwa akan gaskiyar ba a kodin su yadda suka faɗa cewa sun yi rayuwa ne irin ta mutanen da dace ba to tun da sun yi wannan rayuwa ta mutane da su ba dama da ake tunani zai biyu baya ai nan su yi ta hankali shi zai biyu baya gina rayuwarka a da mutumin arziki sai ka kare cikin arziki in ka gina rayuwarka kan harkar banza da ɗabi'ar banza to abin da zai biyo bayan ku babu yadda zai Allah ya canza wannan safe abun banza shi za ku shuka abun banza shi za ku ku shuka alkhairi ku ba alkhairi ku shuka sharri ku da sharri suna tsakko kani suna yaba mata abubuwa ne kuma wanda ba za ka hana duk duniya masana'antar da aka ci cikin ci ko ta waka ce ko ta kiɗa ce tana ɗauke da irin waɗannan controversy. To masha Allah, to falla ɗore kenan wato fitacce mai haɗa fina-finai mai wasan barkwanci mai rubutawa wato mai bada umarni. To falla mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro anan zamu da aya ashirin namun na yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin madadin dauda ya taya ni gabatarwa da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau wato Mr. Tony sai kuma Madina mai shanu ya taimaka nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya.